Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan la'asariyar ta yau Alhamis goma ga watan Yuni shekara ta dubu biyu da da ashirin 2021 a wannan rana inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe goma sha ɗaya na safe. Yusuf Aliyu Harande tare da Maryam Dauda muke gabatar muku da shirin. Amma kamun ku ji abin da muke tafa da su bari mai ta fara muna da kanin labarai. Shugaban Amurka Joe Biden zai gana da Prime Minister Birtaniya Boris Johnson a yau Alhamis a lokacin da ya kai ziyara turai ziyarar da za ta kunshi tattaunawa da sauran shugabannin kasashen yammacin duniya da kuma ganawa da shugaban rasha vladimir putin rahotanni da ke fitowa daga myanmar sun ce hukumomi sun gabatar da sabbin tuhume-tuhumen cin hanci da rashawa A kan shugaba an San Suu wadda aka hamɓarar da gwamnatinta a watan Fabrairun da ya gabata. akalla mutane sha ɗaya ciki har da yara takwas suka mutu bayan da wani gini ya ruguzo kan wani gini a birnin mumbai a daren jiya laraba a cewar jami'an ƙasar kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya a cikin taskar rahotanni kuwa za a ji cewar shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ƙaddamar da wani layin dogo shin taya wannan zai taimaka ma tattalin arzikin ƙasar to muna fata shugaban kasa kamar alkawarin da ka yi daga ibadan zuwa abuja kaduna zaria kano a jamhuriyar nijar kuwa an zargi hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi in dai shiri ne to ya kamata a haddo ma nijar hakinta in kuma gaskiya ce ya kamata kuma justice din ta haddo sakamako ta dama 'yan kasa bayan labaran duniya da waɗannan rahotannin kamar kowace rana alhamis muna tafi da shirinmu na lafiya uwar jiki wanda hawa umar ta shirya kuma za ta gabatar amma dukka mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Shugaban Amurka Joe Biden zai gana da Prime Minister Birtaniya Boris Johnson yau Alhamis a lokacin da ya kai ziyara Turai. Ziyarar da za ta kunshi tattaunawa da sauran shugabannin kasashen yammacin duniya da kuma ganawa da shugaban Rasha Vladimir Putin. Yanzu duniya za ta zira ido ta ga yadda hulɗa tsakanin Biden da Johnson za ta kasance bayan saɓanin ra'ayin da suka samu a baya akan manufofi ciki har da batun ficewa ƙasar daga tarayyar turai da ake kira Brexit da turanci wanda gwamnatin tsohon shugaba obama da biden din bata goyi baya ba biden wanda asali iyayensa daga ireland suka fito shi ma ya nuna damuwa brexit ka iya lalata wata yarjejeniya da ake kira good friday wadda amurka ta taimaka aka cimma a shekarar 1998 wadda kuma ta kawo zaman lafiya a northern ireland wanda ke zaman wani bangaren birtaniya yanzu haka Rahotanni da ke fitowa daga Myanmar sun ce hukumomi sun gabatar da sabbin tuhume-tuhumen cin hanci da rashawa a kan shugaba Aung San Suu Kyi wadda aka hambarar da gwamnatinta. Kafar yada labaran gwamnatin kasar ta Global New Light of Myanmar ta faɗa a yau Alhamis cewa Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta gano hujjoji da suka nuna cewa Suci 'yar shekara 75 ta aikata laifin cin hanci ta hanyar amfani da mukamanta dangane da tuhume-tuhumen da aka gabatar a kanta a baya na cewa ta karɓi kuɗi wuri na guga wuri dala dubu ɗari shida da zinari ba bisa ka'ida ba da kuma wasu sabbin zarge-zargen da suka hada da yin amfani da filayen gwamnati ba bisa ka'ida ba don amfanin gidauniyar tallafinta. Rahoton ya ce an gabatar da tuhuma tuhumen kan suci ne a ƙarƙashin dokar yaƙi da cin hanci da rashawa mai lamba hamsin da biyar wacce ta tanadi hukuncin ɗaurin shekara sha biyar a gidan yari idan aka same ta da laifin. Tun bayan da sojoji suka yi wa gwamnatin ta juyin mulki ranar 1 ga watan Fabrairu suki ke tsare, tana kuma fuskantar tuhume-tuhume akan manyan laifuka da yawa da suka hada da mallakar wasu wayoyin hannu marasa lasisi da saba matakan kariyar COVID-19 da saba dokokin sadarwa na kasar da kuma tunzura jama'a. Kamun mu ga labaran duniya kashi na biyu, bari mu fara da rahoton mu na farko. A yau shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da wata katafariyar tashar layin dogo mai kimanin tsawon kilomita 156 wanda ta tashi daga birnin Iko zuwa birnin Badin a jihar Oyo. Tashar mai suna Mobolaji Johnson da ke Ebuta Meta za ta kasance ta farko a yammacin Afirka wadda aka ƙayatar da ita da jiragen zamani. Shugaban ya ce layin dogon zai taimaka wajen bunƙasa hada-hadar kasuwanci tsakanin birnin Lagos mai tashoshin jirgin ruwa zuwa sauran yankunan ƙasar. Babangida Jibrin ya halarci wannan taron ga kuma rahoton da ya haɗa mana. shugaban kasa muhammadu buhari ya bayyana cewa gwamnatin sa za ta ci gaba da baiwa harkar jiragen kasa mahimmanci ganin yadda harkar sufuri ke da mahimmanci ta fuskar amfani da jiragen kasa musamman wajen sufurin kayayyaki daga birnin lagos mai tashar jiragen ruwa zuwa sauran jihohi na najeriya wannan aiki na gina hanyar jirgi daga birnin lagos zuwa birnin ibadan ya kasance kashi na farko na ayyukan jiragen kasa ƙasa da gwamnatin najeriya ta ce za ta gina wanda zai tashi daga birnin lagos ya haɗe da sauran jihohin najeriya musamman lagos har ma ya tsallaka zuwa jamhuriyar niger da koya 'yan najeriya suka je game da wannan aiki na gina layin dogo daga birnin lagos zuwa sauran jihohin najeriya a sunana mikael shagarda daga nan lagos allah hakika duk wanda idan shi ya gani masa wannan aiki da aka yi an yi aiki ba na wasa ba kuma gwamnati ta mai da hankali a kai saboda inganta inganta harkar sufuri na jiragen kasa a nan najeriya amma wani matsala wani lokaci shine bayan an yi aiki an zo an kaddamar da ayyukan yanda za a yi wurin kula da yanayin abubuwan da aka zo aka sa a wurin shine babban matsalar mu saboda kusan kullum mu ba mu cika ne da hankali akan abubuwan da gwamnati ta yi ba a ƙasa kawai sai dai mutane harkar son zuciya ya riga ya shige gaba shugaban ƙasa yana kaddamar da hanyar jirgi daga lagos zuwa ibadan to muna fata shugaban kasa kamar alkawarin da ka yi daga ibadan zuwa abuja kaduna zaria kano har ya wuce niger so muna fata in allah ya baka ihu daga nan zuwa wata shida mu tabbatar da cewa shugaban kasa ka je ka kaddamar da wannan jirgi hanyar jirgin nan da zai kama tun daga ibadan zuwa habuja kaduna kano har cikin Nijar muna fata Allah ya baka iko. Bayan wannan hanyar jirgi na lagos zuwa Ibadan, tuni dai gwamnatin Nigeria ta bayyana aniyarta na gina hanyar jirgin kasa daga lagos zuwa Kalaba da Onitsha da Benin da Wari da Yanuguwa da Fatakwal da aba da oyo bikin na yau dai ya samu halartar gwamnan jihar lagos babajide sanwo olu da gwamnonin jihohin ikiti oyo ogun da ondo da kuma ministan sufurin najeriya babangiji firin murai amurka daga najeriya masu sauraro kada da ya kumanta har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu. Dan takarar shugaban kasa a Peru, Pedro Castillo, na ikirarin samun nasara a babban zaben kasar da aka yi, amma abokiyar adawarsa Keiko Fuhimuri na nuna cewa an yi magudin dabban kuru'u a zaben da aka yi a wannan makon. Keko ta yi kira ga kotun zaben kasar da ta yi watsi da kuri'u dubu da aka kada a zaben da aka sake yi ranar Lahadi wanda aka kara tsakaninta da Castillo. Kotun kuma ta sake duban kuri'u dubu uku da aka kada duk da cewa bata gabatar da wata hujja ba game da ikirarin nata. Castillo ne ke kan gaban Keiko da kaɗan inda yake da kuri'u kashi 50.2 ita kuma tana da kuri'u kashi 49.9 yayin da aka kusan kammala ya kurkun yanzu. Keiko tsohuwar 'yar majalisa ce da aka taba kullewa a gidan yari a zaman wani bangaren bincike a kan cin hanci da rashawa da aka yi a kasar. Ita ce diyar Alberto Fuhimori tsohon shugaban kasar da ke gidan yari yanzu haka don ɗaurin shekara 25 saboda laifin cin hanci da rashawa da kuma kisan wasu mutane 25. Keiko ta yi alkawarin ba da tallafi ga iyalan da annobar COVID-19 ta shafa a kasar. Babbar mai gabatar da kara a kotun manyan laifuka ta duniya wato ICC da ke dab da kammala wa'adinta ta yi kira ga gwamnatin Sudan da ta miƙa wa kotun da ke birnin Hague wasu mutane hudu da ake neman su ruwa a jallo saboda laifukan yaƙi da suka aikata a dafur. Ta ce ya kamata Sudan ta nuna cewa sabuwar gwamnatin ƙasar yanzu ta zama cikakkiyar mambar kotun ta ƙasa da ƙasa wacce ta haɗa hannu wajen yaƙi da rashin hukunta masu laifi ta kuma ƙudura aniyar tabbatar da adalci da bin doka abinda da fatu bensu da ta faɗa kenan a jawabinta na ƙarshe a gaban kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya a matsayin babban mai gabatar da ƙara a jiya laraba ta ce kusan dukkan mutanen da ake zargi da aikata laifukan yaƙi na hannun gwamnatin sudan kuma babu wani cikas a ɓangaren doka idan an miƙa su ga kotun ta icc mutum ɗaya da ake zargi da aikata laifin yaƙi a dafur shine kaɗai ke hannun kotun icc Ali Kushaib wanda ake kira Ali Muhammad Ali Abdulrahman shi ne kaɗai ya miƙa kansa aka kuma kai shi kotun ta ICC shekara ɗaya da ta wuce. To a gaida Editya Maryam Dauda da ta karanto muna cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma bar mu je ga rahotonmu na gaba. A jamhuriyar Nijar kuwa hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ta shigar da ƙara kotu bayan da wata jarida mai zaman kanta da ke da ofishi a ƙasar Switzerland ta ruwaito wani labari da ke cewar kimanin tan goma sha bakwai na tabar wiwi da hukumar ta kama a ƙasar. a watan maris ta kai ga komawa hannun mafataucin inda ta kira wannan zargin mara tushe wakilin muryar amurka sule mummuni barma ya yi muna da ƙarin bayani. A watan da ya gabata ne kamfanin yada labarai na Initiative Mondial Contra la Criminalité Transnational Organisé mai cibiya a birnin Geneva ya ruwaito cewa dilan da aka kama tan goma sha bakwai na tabar wiwi a hannun yaransa lokacin da suke kokarin ratsa Niger a watan Maris din da ya gabata ya fanshi wani bangare na wannan haja. labarin da hukumar yaƙi da fatocin miyagun ƙwayoyi ta ce kasafi ne mafari kenan ta garzaya kotu domin a bi mata kadi kamar yadda aka sanar da mu manema labarai ta hanyar wata rubutacciyar sanarwa mai dauke da sa hannun babban daraktan okritis kwantrolan 'yan sanda abubakar isaka umaru da yake bayyana matsayinsa a game da wannan dambarwa shugaban kungiyar adena mai yaƙi da fatauci da shan miyagun kwayoyi ganda sale na ganin abin tamkar wani yunkurin katsewa ma'aikata hanzarin aiki da an ka kama miyagun kwayoyi nan tare da kowa da kowa an ka gani an ka ta an ka samu wuta ni ina shaidu in an dauko duka duniya ya eh, waga shekara afirka da su da ne a gab gare mu inda an ka kama miyagun kwayoyi duk duniya kasan ko abu ne da ya kyau sosai 'yan sanda da constant suna bakin kokarin su haɗa soyoyi da cikin daji suna bakin kokarin su don su mutane wannan ina tamani ba su ji daɗin abin da ake yi bane yalla su masu su ne sun ka bada su a a ai wannan zanke to da sun kai kara gaskiya za ta fitowa hukumar ta okritis a ci gaban sanarwarta ta a aniyar yada wannan kara zuwa sassan duniya ta hanyar interpol don ganin masu hannu wajen rubuta wannan labari sun gurfana a gaban kwalliya. a cewar son allah dambashi na kwamitin yaƙi da safarar mutane matakin ya yi daidai muddin za a baiwa 'yan ƙasa damar sanin yadda shari'ar za ta kaya in dai shiri ne to ya kamata a hiddo ma nijar hakinta in kuma gaskiya ce ya kamata kuma justice din a hiddo sakamako ta ma 'yan ƙasa ga wadda an kai kuma waɗanda duk adda hannu cikin wannan abin su ya kamata su kai su ta gaban kotu su ba da amsa tun da haraka ce ta kasa ba ta mutum ba ba ta gungun mutane ba don kaga ire-iren wani abin da ya kamata a bari shari'a ta aikinta da kyau kafar labarai ta initiative mondial contre la criminalité transnational organisée na daga cikin cibiyoyin da suka yi fice wajen bankaɗo bayanan da ke da nasaba da masu aikata miyagun ayyuka a duniya sai dai ta hanyar karar da ta shigar hukumar okritis ta kalubalance ta ta zo da hujjojin da za su gaskanta zargin an karkata akalar wani bangare na tabar wiwitan goma sha bakwai da aka zo da su daga kasar libanon kawo yanzu cibiyar ba ta da wani bayyananan wakili ko kuma ofishin wakilci a nan nishar balantana mu ji martanin da za su mayar sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar yanzu kuma ga shirinmu na gaba Jama'a masu sauraron mu barkan barkanku da warhaka ku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu magana ne akan karaya da kuma yadda za a kula da karaya wato fracture and fracture management a turanci. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan kashi Dr. Abubakar Sadiq Mu'azu da ke aiki a asibitin koyarwa na Barau Dikko da ke Kaduna. To likita barka da wannan lokaci. Barka dai, barka mu kuma da warhaka. To likita masu sauraron mu ma za su so su ji ƙarin bayani akan karaya. Karaya abu ne wanda ba shi da sarkaki ana nufin cewa idan wani bangare ko wani kashi na jikin ɗan adam ya samu kariya. Dan kashi suna nan akwai kashi akwai kuma gaba. To idan gurin da ba gaba ba ne ya karye aka samu discontinuity in shi a turance to shi abin da ake nufi da karaya kenan. Discontinuity ne a wannan kashi abin da dai a takaice ake ake nufi da karaya kenan menene ma alamomin karaya in aka ce mutum ya samu karaya akwai alamomi da mutum zai iya gani na farko kusan ga yawancin lokaci karaya yakan zama a bayyane idan ka ga ga wuri da cewa nan gurin akwai kashi sai ka ga gurin gaba daya kashin ko ya fito in kamar an samu karaya wanda yake bude mutumin da yake gurin ko kuma wanda abin ya shafa zai ga gashi kashin shi daya ya gefe daya ya gefe ba inda ya saba gani ba wannan a bayyane yake to amma wasu lokaci aka samu na farko shine akwai zafi mutum zai ji ciwo a wannan gurin da ya samu karya wannan shine abu na farko da mutum zai fara samu na biyu zai samu karkacewa na shi kashin da aka samu karya abu da muke ce mishi deformity gaban da ya samu karya zai karkace ba zai kwanta ba a inda ya saba kwanciya ba kamar a kafa ne zaka ga kafan ya yi gefe ba inda ya kamata a ce ya yi gefe ba wanda muke ce mishi deformity kenan na uku kuma idan mutum ya samu karya to ba zai iya kamar a ce tsayuwa a wannan gaba gaba ko kuma tafiya ya yi amfani da wannan gaba wanda aka samu karya aka yi ba suwaye ma suka fi samun karaya musamman ma mu za mu ga kamar jarirai za a ce ai kashin su bai yi karfi ba mu da ba likitoci ba za mu ce ai jariri in aka mishi wani rikon da ma bai kamata ba zai iya karyewa tabbas kamar abin da kika faɗa cewa ga jarirai za su iya yiwuwa kashin su bai yi karfi ba amma kuma ba mu ɗaukan su a matsayin su ne suka fi samun karaya ko kuma yara su suka fi samun karaya karaya yawanci ya fi ne a a maza in ka haɗa shi da mata wannan zai iya yiwuwa saboda shi namiji kaga kulli yana kan hanya yana fita ba a gida yake ba sannan kuma in ka duba wasu ma kalan sana'ansu yakan sa su samu karaya na biyu kuma an fi samun karaya a mutane waɗanda suke matasa masu shekaru kamar abin da ya shafi zuwa shekara kamar goma sha biyar har zuwa abin da ya kai kusan shekara arba'in da biyar saboda waɗannan mutane su ne masu abin da muke ce musu risky lifestyles saboda sana'ansu wasu a cikinsu 'yan acaɓa matuƙa ne wasu su drivers ne na motoci wasu su yan kwallo ne wasu su dai haka ne kuma wasu ma kawai dai kamar yadda na faɗa na ce suna fita mutum yana tafiya a hanya zai iya samu wani abu da zai kawo mishi karaya ana samun karaya ma a mata amma in ka haɗa shi da na maza da na mata zaka ga gaskiya maza sun fi samun karaya fiye da mata sa'annan kuma zaka ga cewa matasa sun fi samun karaya fiye da tsofaffi da kuma ƙananan yara saboda su ƙananan yara kamar jirajirai da kika yi magana aikin ga kula da su ake yi a hannu ba lalle a samu karya ba duk da dai kuma in aka in ba rike su da kyau ba kashin su bai kwari ba sosai za su iya karewa su kuma dattijo zaka ga ai in ma dan kwalle ne ya ritaya in yana sana'a zaka ga sana'an shi ba abin da ya shafi irin wannan bane idan mutum ya karye me abu na farko da ya kamata a yi masa kafin ma a garzaya da shi asibiti misali in a gida ne tsautsayin karayar ta same shi ah, wannan shine ake ce mishi kamar face aid da ake fara yawanci shi abin da zai jawo kashin mutum dan adam yana da kwari so sosai sosai wato abin da zai karya kashin dan adam ba karamin abu bane sai abu ne wanda impact din mai yawa ne sosai kafin zai iya kawo karya ma kashin dan adam so don haka shi karya so da yawa bai zuwa shi kadai yakan zo tare da wasu kuma injuries a wasu bangarori na jiki na dan adam amma idan karyan ya zo a matsayin shi ne shi kadai karya to na farko akwai abin da mutanen mu suka saba yi haka kamar a samu katon a dan sassaka a rafin kafan saboda saboda kar a ɗauke shi bangare-bangare ana so a ɗauke shi kamar in a hole gaba ɗaya kafan so akan ɗan sa katan nan katan nan wasu ko kuma su samu tabarma a ɗaure kafan gaba ɗaya a wannan wannan yana da kyau sosai muna ce mishi splinter saboda yakan ɗan rage ciwo da raɗaɗi wanda mutum zai ji kafin a kai shi ga asibiti wannan yana da amfani. Misali a banɗaki ko kuma a matakala akan samu tsautsayi haka mutum ya zame haka ya faɗi ko ya karye a hannu ko kafa a gida kenan to kaga za a iya cewa wannan karyar ta zo ne ita kaɗai. To a irin wannan yanayi farko in aka ga gurin da aka ga alamun inda mutum ya karye kamar inda na yi bayani na ce alamun inda mutum ya karye yawanci da yawan mutane an sani ana gani za a ce kai wannan daga gani ya karye ne saboda wannan deformity da na yi bayani to in aka ga haka yana da kyau a sa shi wannan wannan kamar carton splintage din ko kuma a samu wani dan ko dan tabarma ko wani dan abu a samu a dauke shi da wannan gaba da ya karye a gaba ɗayan takar a dinga yawan motsi da ita saboda a rage mishi raɗaɗi har a kawo shi zuwa ga asibiti to likita likita yaya ake kula da wanda ya karye kula ga wanda ya karye yana da amfani a kawo shi ga asibiti kamar inda na faɗa miki cewa karya mafi yawan karya da yake faruwa yakan faru ne akan hanya ba kamar a gida ba inda kika yi bayani yakan faru ne akan hanya saboda idan kika ɗauka zaki ki ga da yawan karya yakan zo ne ga mutane saboda yanzu karya ya karu sosai yawan samun karya ya karu sosai a wannan al'umma namu yanzu saboda da farko kika gani zaki ki ga da yawan mutane ana da acaba kuma ana gudu ba tare da ah, bin ka'idan wannan tuki ba sa wasu suna nan akan motoci suna gudu ba tare da bin ka'idan hanya ba sa'annan kuma tituna sun yi yawa yawan abin hawa sun yi yawa to su ma suna kawo yawan karya haka sannan kuma in kika ɗauka kuma yanzu kamar wannan rashin tsaro bangare na rashin tsaro haka yanzu ki ga yau ki ji cewa an kai attack wannan gari attack wancan gari haka ne to akan yi harbe-harbe wasu lokaci daga cikin harbe harbe nan da aka yi yakan kawo an aka yi harbi kuma ya shafi kashi to yakan kawo karya to za ki ga yawanci yanzu masu samun samun karaya suna da yawa sosai sosai a al'umma to misali likita idan mutum ya karye ne a gida ba wai wani abu bane yasa misali kamar yadda na bada misali ko a matakala irin ta cikin gida haka ko a bayi mutum yana wanka duk akan iya samun wannan tsautsayin mutum ya zame ya faɗi ya karye yanzu in an kawo shi asibiti idan dai ba wani ciwon karayan ne kawai in likitoci suka masa abin da za su masa misali zai kwanta ne asibiti ko gida zai tafi ya danganta da karayan kamar bayani da na ɗauko shi mutum aka kawo shi asibiti daga karaya farko in ka kai shi asibiti kuma babban asibiti ne sukan fara duba sukan fara mishi abin ake ce mishi resuscitation haka nan a tabbatar da cewa shi mutumin akwai wasu abubuwa da za su iya sawa ya rasa rayuwar shi wayanda ya shafi hanyar numfashin shi lafiya lau eh, shi ita kanta numfashin da yake yi lafiya lau kin gane kuma bai zubar da jini sosai ba in aka tabbatar da wayannan da shauran abubuwa aka tabbatar cewa lafiya lau akan garzaya ta me za a mishi to farko a asibiti idan aka duba ana fara ba mutum saboda karya yana zuwa da ciwo kamar yadda na faɗa miki ana fara ba shi magunguna da za su taimaka su rage mishi wannan raɗaɗi na ciwo idan akwai wani miki a gurin kare to aka zo shi ma a duba shi in ya shafi a wanke mikin ne in kuma ya shafi a ɗinke mikin ne wurin da ya shafi ɗinki ne da sauran abubuwa shi ma za a yi haka kafin a kai ga gani in an tabbatar da inda karen yake to in kuma sai an je an yi hoto yana daga cikin abu farko wanda yake bambanci tsakanin shi karaya inda ake jinyan karaya a asibiti da kuma inda ake jinyan karaya namu a gargajiyance a asibiti ana yi hoto a ga ina ne karayan yake kuma wani kashi ne ya kare yaya karayan yake me matsalan da aka samu na karaya haka nan to shine abin da ake yi to duk waɗannan abubuwan da na miki bayani da hoton da komai shine wannan hoton ne da sauran bayanai da ya shafi shi maras lafiya zai nuna cewa da kuma ina ne karaya ya faru saboda karaya na bangarori na jiki sun bambanta daban-daban karen da aka samu na hannu ya bambanta da karen da za a samu na cinya ya bambanta da cewa ko an samu karen da ya shafi eh, west kunkumi ko kuma kare eh, ko wani bangare na jiki to shine zai ce ko a gida ne wannan mutumin zai zauna ko za a mishi aikin da za a mishi ne a asibiti a ce ya tafi gida ko kuma a'a za a ce wannan dole sai ya zauna a asibiti to misali idan aka gano cewa abin ya zo da sauki in aka masa abin da za a masa aka dan daddaure wajen zai koma gida ne wace irin kulawa ya kamata a bashi a gida misali yan uwa wanda suke jinyar shi idan an duba an zo ya zo asibiti aka duba aka ga cewa wannan karaya ne wanda insha Allahu babu damuwa zai iya za a sami shi abubuwan da za a sami shi a stabilizing gurin da karayan yake saboda yana daga cikin abun da muke yi a gyara kashin ya hau daidai da daidai bayan an gani a hoto a duba to farko a asibiti ana sami shi abin da muke ce mishi na farko saboda shi karayan yakan dan zo da kaman kumburi na sauran abubuwa da suka shafi sokan jiki da kuma fatan da yake gura abin da muke ce mishi inflammation to mukan sa mishi abinda ake ce mishi back slap a dan fara rike bangare na jikin a bada kaman kwana biyu zuwa uku saboda wayannan kumburin inflammation din su dan sauka kafin a kai abin da za sa mishi in cast ne a casting gaba daya to in kun gama naku ayyukan duk waɗannan da kai bayanin in kun gama a asibiti in aka ce ya zo gida yaya zai kula da kansa ko ya za a kula da shi eh to idan mutum muka ce mishi ya tafi gida to mu a mu mu a bangare namu in mun sa maka na abubuwan kuma muka ce ka tafi gida insha Allah mu ba ma son mutum ya je gida ya zauna ba ma so in mutum ya je gida saboda zama a guri ɗaya ba tare da mutum ya motsa ba yana kawo abubuwa da yawa don haka in mun sa maka idan mutum zai iya akan samu irin crutches din nan sanda a samu sanda guda biyu a bashi in a kafa ne yana takawa da kafa guda ɗaya ya ci gaba da al'amurorin shi na yau da gobe yana eh, motsa jiki in zai je bayi ya tashi je bayi zai iya fita har wajen gida ya yi hira zai iya zuwa gurare dai na yau da gobe duk da dai ba kamar mai lafiya ba amma ba ma so a ce mutum ya je gida kawai a kwantar da shi a guri daya a ce baya motsawa a kwance kawai yake saboda yana da karaya ko da karayan ya shafi kafa ne guda daya ba ma san haka an kuma mu a asibiti ya zo da haka akwai abubuwan da muke yi saboda mu kiyaye mu kiyaye wasu abubuwa an kuma karya a hannu ne to ai dama ba zai shafi tafiyan shi ba to kai bayanin cewa ba a buƙatar ma wanda ya karye ya zauna waje ɗaya ana bukatar ya motsa jikinsa idan karayar ta same shi a hannu ne me ya kamata ya yi ba ina nufin ya motsa hannun da akwai karyan ba ko kuma ya motsa kafan da akwai karyan akwai inda in ma aka ɗaure hannun ba lallai iya motsa shi inda wannan ba amma akwai motsawa kamar in a hannu ne yana dunkula hannun shi yana sakewa wannan yana saka su wa'annan sokan jiki na da ke suke jikin hannu su zama suna aiki hakanan ko a kafa ne eh, yana kokarin ya dan mummotsa jikin kafan nashi ba tare da ya zauna a guri ɗaya ba. To masu sauraron mu kada da ya kusha afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan nan sashen Hausa na muryar Amurka inda muke tattaunawa da kwararren likitan kashi Ma'azu kuma wato muna tattaunawa ne akan karaya da kuma yadda ma za a yi a kula da karaya amma kash tilas a nan za mu dasa aya sai a biyo mu a sati na gaba domin jin irin kulawar da ake baiwa ita kanta karayar da kuma ma shin wani kashi ne ya fi karyewa a jikin mutum da dai sauran bayanai a madadin shi likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabatar Tahir nike mana fatan mu kasance lafiya. Da haka muka zo ga faifan wasiƙun ku masu saurare da kukan aiko muna ta hanyar saƙon imel. Wasikar mu ta farko ta fito ne daga Sani Muhammad Chindo, unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi, tarayyar Najeriya. Ya ce hakika yunkurin da wasu ke yi don ganin an raba kasar mu Najeriya abin takaici ne, ganin yadda muke zaune ƙasa ɗaya al'umma ɗaya. Da wannan nake kira ga masu irin wannan tunani na a raba ƙasar su sake tunani. Don raba ƙasa ba raba shayi ba ne wanda ake yin ta cikin sauki. Allah ka ba mu zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Amin summa amin. Sai sako na gaba ya ce sake buɗe makarantar Chibok da gwamnatin jihar Borno ta yi ya nuna cewa zaman lafiya ya samu a yankin na jihar ta Borno. Sako daga Shafa'atu matar Ukasha Abdulsalam Koko, jihar Kebbin, Najeriya. Sakonmu na ƙarshe ya ce Assalamu alaikum muryar Amurka. To masu iya magana dai suka ce gani ga wane ya ishi wani tsoron Allah. Ya kamata shugabannin ƙasashen duniya su ɗauki darasi a wajen shugaban ƙasar Faransa wanda wani matashi maji ƙarfi ya sharara masa mari a bainar jama'a. Allah ya kyauta. a gaida Hanifa Isa. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan la'asariyar taku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu can an jima cikin shirin mu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru. Karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni. yanzu a madadin abokiyar aikin tawa maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai wadda ta haɗa mana shirin julie lazarus gratium ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia bis salam